Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barka ku da kasancewa tare da ni masu bibiya tare da saurari na muna muku fatan alheri labarin da muke dauke da shi kakin mu shiga cikin shiri ga dangadan ku danna muna alamar subscribe ku share ku like idan farko ne zai ta ta shata mai albarka domin karfafa wani guwa biyar hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum Shindu bazum inda ta wallafo wani wani rubutu da ta wallafo cewa tana zargin tsohon shugaban kasa alhaji isu muhammadu wajen yi ma ma'ahinta juyin mulki menene ra'ayinku dangance da wannan labari da ta wallafa a bisa wani shafi na kibla nijar muka ga an wallafa wannan rubutu muna neman ra'ayinku ku bayyana mana ra'ayinku dangance da shi wannan lamarin kwanan baya dai wasu 'yan nijar sun yi muhawarori dangance da wannan juyin mulki da an kai muhammad bazum inda suke ganin cewa tsohon shugaban kasa alhaji isu muhammadu ne yake da hannu wajen wannan juyin mulki inda hindu bazum ke cewa lalle tana zargin tsohon shugaban kasa alhaji isu muhammadu da yin ma'ahinta juyin mulki inda take cewa yanzu haka ana neman a hidda mai rigar kariya domin hukumomin sojin jamhuriyar nijar su hukunta shi su maka shi a kotu inda take cewa ta magaƙaishiya ce da wani sabon cin amana menene ra'ayinku ku danna mana alama subscribing da kuma lakin da alamar karwarwa wanda ke bada dama da mun daura sabon bidiyo za ku same shi ku rubuta wani ra'ayinku kasan kwamin wannan lamari dai tun kwanan baya yan nijar sun sha cece kuce akan so na cewa tsohon shugaban kasa alhaji iso muhammadu yana da hannu wajen juyin mulki da an kai ma mese mohamed bazum waɗansu suna ganin cewa alhaji iso muhammadu ɗan siyasa na wanda a jihar shi yana da farin jini inda ba a kada shi a jihar shi inda ya yi shekara ashirin yana adawa kuma a jiha shi ta jihar tawa bai taɓa faduwa ba wannan shine wasu suke ganin cewa ana laɓewa da wannan na don saboda bata mashi suna biri kuma yayi kama da mutum menene ra'ayinku ku bayyana ra'ayinku kasan kwamin alhaji isu muhammadu wanda ya share tsawon shekara goma yana mulkin jamhuriyar niger wanda ya sa niger ta sami ɗaukaka a idan duniya waɗanda wasu suke ganin cewa alhaji isu muhammadu ya yi mulki na shekara goma kuma na sharin da laki mun gode da